saboda مثل الراجلة وما إله ما ذكر وما من إله ba wani abin bautawa da tantanta da gaskiya inda Allah sai dai Allah shi kadai duk abin da za ka ji wanda ba Allah ba to in ya matsayi zai zama ko aikin ka wa kuna ila ma alimin amalu fa ja Allah wa Allah ya Allah ya yi zama inna Allah lalle ka sani Allah lahu al-azim wallahi Allah huwa al-azim في ملكه يأتي ملك الله وأعطيك الغلام أينما تقول يأتي ملك الله وإلى مجد وطلع وقفع واختفى وطلع بإن فجي الله ينا سيد الله ولا سيد الإشراك نعبد الله هذا وإن الله هو العظيم فلا أتيم ولا أنا ولي أو لا أيها الله هي فجي بإجاته لأبي أبي haka Allah ya ga dama haka Allah ya so ya ajiye manzo Allah a matsayin da ya ajiye shi ko ba wanda yake kuka manzo Allah a kan wannan matsayin da ba su kuka Allah sai in dukiya Allah ya ba mutum kawowa ya wani in ba kowa ya wani in ilimi ne ma haka in mulki ne ma haka duk abin da Allah ya tsara wa kan adam a rayuwa ba a yi kuɗewa yasa mutum da ya san Allah wanda ya tarbiya ya zama so ya san Allah ya rufa a rayuwarsa da wahala ba zai ta cikin damuwa sai shi ya san komai da Allah ya yake yi inna lillahi wa inna ilaihi inna ilaihi raji'un Allah ku ko Allah za mu kuma kuma duk abin da zai yi Allah ya yi ba wanda ya sai ko da abin da Allah ya yi ya ta to ka san wannan rayuwa ka huta ba ka da damuwa in samu Allah ya ce ba zai ba ɗauka na sani a duniya za mu ke da saba ba ka ba na ajiye masa za ka yi wanda zai taɓa ba har a zuwa kayan ba ba za ka wani na da wani rabi lalle na da wani rabi ne sannan a kan hakimu da za mu wani na wani da wani.
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فإن تولوا فإن الله عليم بالمؤمنين أنا عباد الله فإن تولوا إذا وإنهم كافرين سنة الغاية سنكون في دورة الإيمان والدين فيهرب فإن الله عليم بالمؤمنين أنا كنت da duk wanda ya barna duk mai barna Allah ya san ke barna ne ko Allah yana nan yana jira a ayat da kuma a baya Allah ya fara mana cewa fa amma alladheena kafaru wa azlimu azaba shadidan fid dunya wal akhirah wa lahum min nasirin wa amma alladheena amanu wa amilus salihati fa yuwaffihim ujurahum wa lahum la yuhsinu zalimin Allah ya riga ya yi alƙawarin guda biyu wanda in yi shi zai mutu kyakkyawan sakamako a ƙarshen wata wanda kuma ya saba zai zai saba masa da abin da ya aikata Allah ya kiyaye mu kada mu yi saba mu idan sun kuma baya sun yi imani da kai fa inna Allah alimun bil muttaqin Allah ya yarda da kowa duk mai barna Allah ne ya sare na
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا سواء بيننا وبينكم ألا تعبدوا إلا الله na'am الله نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ربا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ألا يا رسول الله قل قل يا أهل الكتاب kace ya ku waɗanda aka ba da tashi yahudawa da nasara ka kira su gaba ɗaya na duniya kace da su da alam ku zo ila kalmatin zuwa ga wata kalma guda ɗaya sawa'in bainana wa bainakum wanda da mu da ku mun yi daidai a kanta wato ma'ana ta zama ta daidai tsakani da ku wannan kalma ita ce Allah na huda illa Allah kan bauta wa kowa sai Allah shi kadai wala nusrika bihi shay'an kuma kan tsar Allah da wani abu kan mu hada shi da kowa ya bauta shi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Allah ya ce wa Allah ya kira Yahudawa duniya da nasarar duniya zuwa kan wannan kalma ita kadai. Zuwa tsohon ɗari biyar a nan suke ibada manyan manyan fada-fada su sa jaddani da irin ruwan shiga na nasu za su yi taro dama suna yin taro kowace shekara su daya su suka yi taro nan ba ka tsara yi kuma sai wani shekara kuma a wannan taron ne babban su ke fitowa in yi fito da wannan fitowa ba ya tsara fitowa kuma sai wani shekara in kana so ka taro shi ma sai ne sai kayan yasu nasu sai ka karfi su ya zama kuma yi wani ba na yi ba can babban ya fito sai gaba ɗaya aka miƙe saboda shugaban gaba ɗaya ya fito yana fitowa ana zama sai sai wasu taron mu na yau na wannan shekara ba irin sauran taron baya ba ne na baya zuwa wani amma yau a cikin ba kai ba wani akwai ba wanda ya zuwa su yau a lokacin su yau su samun nan ainihin da ke nan su ce zan lafiya sai ce a cikin wannan akwai ɗaya daga cikin jama'a muhammadu ya yi cikin amma ina haɗa wannan mutumi da ya yi cikin wannan bako ina haɗa ka don girman muhammadu ka zauna na wanda kuma wani ne bayan Allah ya ce kuma na Allah ina faɗa na sai shi a ba hadu sai ni ne wuya sai sauran gaba da suka kula suna kallon sa suna mamaki sai ya ce masa zan maka tambaya idan ka ba ni amsa za mu kyale ka da ba abuka amma ba ka ba amsa ba za mu kashe ka saboda ka ko shi ba ka da yi ba amma ne sai na tsira ki tambaya ne na farko a a aljanna akwai wata bishiya ita kadai ce a aljanna amma kuma tana gidan kowa ita kadai ne kuma amma tana gidan kowa akwai irin ta duniya ina kuma wannan labari tambaya ta biyu gadon aljanna idan gadon aljanna zai hau sai ta tsokiya ta kwanta tukuna sannan idan ya hau ta tashi ne a duniya za a kai irin wannan gado ina kuma wannan labari tambaya na uku dan aljanna in ya ci abinci ya ci abinci baya bayan gida kuma baya gobe akwai irin wannan ma a duniya ina so ka ba ni labari ita kuma tambaya na hudu a aljanna akwai wasu koguna guda hudu wanda Allah ya ba mu labarin cikin Al-Qur'ani ta jirgin ta rasu kowa ne guda hudu akwai alharu min ma'i alharu min labani alharu min min kawar da su rikali akwai kogi na ruwa akwai kogi na ruwa akwai kogi na nono akwai kuma kogi na biya suna tafiya tare amma kuma wannan bai fita wannan ba wannan ma bai fita wannan ba kuma suna tafiya a wuri ɗaya a duniya akwai irin wannan koguna guda hudu kamar na wani ita ba ita ba ya ke nan zuwa in ka ba wannan labari in ka ba ka wannan amsa ka tsira amma in ba ka ba ni amsa wannan tambayoyi ba za ku kashe kai yanzu sai a ba za mu yi haka a cikin kace akwai bishiya guda daya guda ɗaya ne amma tana gidan kowa amma tutar ina gidan manzon Allah ya ba amma kuma ciwon kishiyar ganyen bishiyar ina da yawa shi ne rana a duniya kala gidan waye ba rana rana guda goma ne har rana guda ɗaya ne amma suna gidan kowa a aljanna suna gidan kowa a duniya ko da ka bishiyar da ke aljanna suna da yawa da koya ko suka laifi amma akwai da duniya ita ce rana sai wannan wannan mata sai ce haka ne ita to na biyu da kuma ta aljanna akwai gado a aljanna idan zai hau da kwanta in ya hau da kaji in kaya ne a lafta don daga baya kuma sai a taɓa ko kuma yi kuma ko kuma yi ita da haka a duniya Allah ya yi gadon aljanna a duniya ta ta zaɓa mu istihada tambayar da kuma da ce a aljanna idan an ci an sha ba a bayan gida ba a wani domin Allah ya fi dama zanna duk abin da zai ci duk abin da zai sha an na fara zai yi wuya an yi wuya a abin da ya zuke na aljanna ba bayan gida ba hori a aljanna to a duniya ta ce akwai shi ne jinjiri da ya fi uwarsa daga shekara daga wata bakwai zuwa takwas zuwa tara yana ci yana ta a cikin uwar amma mu baya bayan gida baya hori ita ka hori ita kuma da kace a aljanna akwai kowane guda hudu anharu min ma'in anharu min labani anharu min min asalin musamman anharu min khamrin kogin nono kogin ruwa kogin giya kogin ruwa a duniya ma akwai shi ne kan ɗan adam Allah ya yi kogi guda hudu a kan duk wani ɗan adam akwai kogin ruwan ɗaki akwai kogin ruwan yoki akwai kogin ruwan barbujan ruwan gishiri akwai kuma kogin ruwan zafi sai kogin ruwan ruwan ruwan gishiri shi ne ruwan ido hawaye ko yanzu ne idan kana hawaye ka sa a wajen za ka je da ruwan gishiri ya kogin ruwan daji ko shi ne yawo wato ruwan baki yau Allah ya fitar da shi ne saboda in za ka da abinci idan abincin nan yana buƙatar barkara to akwai ruwan da zai buɗa ruwa da yanzu idan ba ka yi da za ka yi ba ka yi ba ana hawan ruwa ba to kai Allah sai ya maka naka ruwa ba sai an naka ruwa ba a da bayan nan duk abin da zaka ci idan akwai dama haƙoran akwai masu hudawa akwai masu yankawa akwai masu taunawa ina kuma za ka ci yana ba da tsohuka ne akwai da hudawa da ba kamar irin su ba mu irin su duk a yi da kewa da za a huda ko a wurin al'ada to akwai masu hudawa za su huda me yankawa kuma su yankawa ka daidai abin da kake yi cikin bukata in kuma ya je bakin su abubuwa masu barkarawa ko Allah sai ya yi hikima idan za a yi nika gana mata masu nika barkaɗe ya ga su nika su bada ko a kawo da ɗan nikan da kuma ainihin uwan nikan wanne ne a kafa wanne ne a sama uwan nikan ne a kafa ɗan kuma yana sama to shi Allah gobe da yake shi ne mafi gobe da masu masu masu masu masu masu masu sai Allah ya maka kowanne a sama kan kuma na sama sai a baka da maka shi kuma ga ruwa yana fitowa yana da maka sai ka haƙi ko a cikin akwai zafi in dai an yi baki Allah zai baka hikimar da abincin da zai yi da kafin gobe saboda an baka ruwan ruwan ruwan masarawa ruwan jima'a da kogin ruwan daji shi ne yawo kogin ruwan daji ko shi ne ruwan kwanne shi ne kogin daji kogin yawanci ba shi ne wato ruwan rafi masu lafi na amma ko suna tafiya tare wannan bai fita wannan ba wannan bai fita wannan ba ruwa a daga ka ga masu lafi na fitowa ta baki a biyar da ba lafiya ba ya shiga haka ne ko ruwa da daga ruwan kunne yana zuwa ta ta hanci to a je asibiti ba lafiya an samu matsala amma suna tafiya na je ya fara shi da wani kafiri lokacin da Allah ya kira bayi ko abin nan bayi ko kuma da kuma ba ku zama a cikin tabaru bayi ko kuma da kuma ba ku zama kamar ya ci kuma ma in mai Allah ya ce mu Allah ya ce ka wannan duniya yanzu idan Allah ya kace kogin nan naku ya zama ya kace wani ne zai iya kura ku da ruwa ne ya kura da yaki sai wani kafin ya wuce a ruwan mara in ruwa ya kafe ba sai mu ɗauki gatani mu ɗauki diga mu ɗauki teku mu je mu koro ba yana faɗin wannan sai Allah ya ɗauki na ruwan idon shi ya ɗauki ruwan hanci ya ɗauki ruwan kurmi ya ɗauki ruwan ba to mu je ku ruwan ruwan kana Allah ya ce waɗannan ruwan guda waɗannan akwai da jira akwai da ba kamar ya ci ku limanin mani waye ne zan fara ruwa ne ko ga ruwa ne daɗi shi za mu Allah sai kana da labarai in da lokacin da ba ka kace kamar ya ci ko in mun ba ka ce Allah wa ta'ala wanda zai iya yi maka wani haka tun a nan duniya Allah ya haɗa kuma kuna guda wata a kanka suna tafiya tare ga kogin daji ga kogin yanki ga kogin daji ga kuma kogin gishiri suna tafiya kuma wanda shiga ruwa kuma guda ɗaya yi zama ana sa samu wala zana ci zama wani da zama wala wala ya kuma zuwa amma sun kana ƙarfi duk da wani yarwa Allah ya san idan kawo za ka buƙaci kallo Allah sai ya maka ido don Allah ka san me Allah ya hada me ya hada me ya hada wani ya riga da yake kallo ka san ga shi Allah ya bambance na wanda daga an ka ba ma dan ka ne ka san wannan ba ka ka san wannan dan ko ka ka san wannan abokin ka ta hanyar ido kana gane wannan gajere ne wannan dogo ne wannan baki ne wanda aka haife ku ba ku ya san wannan ka san wannan zaki ne ka san wannan jari ka san wannan tsawa ne ka san wannan kuɗi ne ko ka san wannan kore ne sana wanda aka ce ku kawo shi duka ya san wannan ina ne da wannan kawo shi ba za shi yanzu haka ke san sai ba bai san baki ba bai ji sai na jira sai akwai kore akwai ke sai da kike ba amma kai da Allah ya ba kana san ka bambance ka san na fadiya sannan idan Allah ya rike jinka akwai wani larabci ka san menene Allah ya hada wani irin ya ta kai jinka ci har ma kana gane kana bambance ruwoyi wannan ruwan wani ne da ka ji wannan ya'yan ka ko wace ko na ya girni kana jin wani ko wace ka san wani ne haka da kuma haka idan ma kan ka ne da ka ji murya kana gane wannan ruwan wata ce wannan ruwan wata duka waye maka wannan duka Allah ne yasa wani aya da ke wani kuma masallaci za su kuma in za ku tsaya ku rasa wani imomi imomi imomi imomi da Allah ya kuma da ku ku ke da shi ne wata rana da ke yi an sai ku asu biyu sai ba da kuma da biyu ya kasa tsari ne tsari da zuwa sai a kai shi asu biyu sai ku ke yi aka gwada shi aka yi aka ɗauka sai ku ke yi za a mutu aiki amma za a biya dubu hamsin a wata lokaci sai da shi ne kuma kuwa ina kuka ina kuka sai da shi ce baba me ya ba ba ba kudin ne ya muka yawa in rage kana kuka sai ce ɗana ba kuka kukan da ke yi ba kukan da nake yi ina kukan kaina ne shekara na saba'in da biyu tun da na zo duniya da kuka a duniya kullum nake fitsari Allah ke kuma ke fitsari saura kullum saura bai taba tambaya na ko abu ba tun ina yaro a ran ina jinjiri tun ba san me nake yi ba yau ban ce kana za ku ɗin da ni amma Allah bai taba tambaya na in kawo ko da ko amma ga yau an kawo da asibiti ko ɗaya kawai ake so ki fitsari an ce sai na biya dubu hamsin wanda nake ina kuma godiya ga Allah inda Allah zai ce duk tsari in za a yi jiran jiya su kuma hamsin da Allah ya ba zai yi zuwa ga Allah dana yi zuwa yi kuna kallon matsala da shi a jama'a akwai diko da suna yi na kuɗi ya kuma yi DPSP ne ko suna kan go ko kuma da yadda go go go TV ga kuma suna nan da yawa dala nawa ke biya a wata akwai wanda duk wata sai an biya dubu talatin akwai wanda duk wata sai an biya dubu ashirin da akwai wanda ake biyan dubu biyar ko wanda ake biyan dubu ɗaya da biyu ko wanda ake biyan dubu hamsin ma za ta zuwa da biya da don za ka kalli ba ka kai ta kariya ko za ka kalli ka ta kariya mutum da yana yawa ko kuma ana yanzu muna da waya ko ba mu da waya ba mu ba ba muna kira a wani zuwa yana ba ka ji mun yasa uwan ka yana Abuja ko yana Kano ko yana Saudiya ko yana wani ko to Allah ka taɓa yin magana to ka lokacin da ba su ba idan ka kira wayan ba kuna magana yana Allah Allah ka tashi saboda ka san yake biya ko dai da lafiya ko ba sai ka kana da kawai har ka tafi da wannan da zai kai da ana za ku zama mutum ya mutum ya mutum ya ko a gaban jiya ko a tsakani tsakanin da iyalan suna biyar da mutum ya sai aiwa biyar yana jira ba wanda yake jin tsoron cewa magana da zai kare sai ya sa su ba bai duka wannan ni'ima ba ba yi mana duka Allah ne ya yi mana kyauta bai taɓa kuma tambayar mu cewa sai mun kawo kaza ko sai mun yi kaza ba sannan ga rana ko ranar da ko ba ko ranar da ko ba yanzu ma yana nan kai dai ni'ima sai kawai ta ba mu jin rana amma tana rana mata wajen a wata Allah ya ce ga ji mutanen gida ga ku ba ni wannan ga ku biya ni ranar da aka shara wata kuma ba ni ne ba ba wanda ba bai da wani da kuma suna da yin rasu ba ya wuce ko sai wani lokaci kan ga zafi yana ne ka kana cikin jin iska sai ka gaji ba zai ke sai ya wuce ya wuce kuma yana da nisa wannan na kai kuma na amma da Allah na kuke biya a wata Daga Allah ya mana ni'ima, Allah ya mana baiwa, shi ma Allah ta yi ce wa ma min ilahi illa Allah. To da ba hali ne ba shi wannan amsoshi sai ki ka ba da kuya da kuma Muhammad. Da kawai ya ce maka sai shi a ba hali sai to ni kuma na da tabbata guda ɗaya ta ina so ka ba ni amsa. Sai sai ne tambayar ka sai yace masa ana so ka faɗa mini menene makokin shiga aljanna sai wannan shugaba na so yana makoki sai ya kuke da kai ne shi kala sai jama'a sun ce masa ka mun tambaya ko guda ku ya baka hausa kai kuma ya maka ne kai biyu sai ce ai tambaya ne da girma amma ku sake ku ya hakuri la kufur ba'da al-iman ba wala kufur ba'da al-haqq ba ba kufur bayan imani ba kuma ƙarya bayan bayyana gaskiya ba kuma ne aljanna shi ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa'annan mutane gaba ɗaya ɗari biyar ɗaya da suka tsananta a Allah don haka kullum Allah yana nuna mana cewa mu dawo mu yi imani ka yarda ba abun bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah haka Allah ce manzon Allah kun ya ta kitabu ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah kan wata kowa sai Allah shi kadai wala nushrika bihi shay'an kuma kar mu kara shi da wani kar mu hada shi da wani domin sabara wa ne ƙasa na wane ne cikin duniyar na wane ne layar ma na wane ne to kar mu haɗa Allah da wani mu kaɗai ta Allah da kaɗai shi za a ji sun zaɓe Allah yake cewa man amila amalan fa amala fihi fa kunam fa ashraka fihi man yajri shara'a huwa sayyidu duk wanda ya aikata wani aiki aikin nan na wani ni kaɗai kamata ya ba aiki sai sai ya hana ni da wani sai yi tarayya da ni da wani to Allah ya ce ni ina da komai da komai ni yau da shi ni zan ci girma in bar ma wanda ya da da shi zai yi da tsari kai da ka zo ka ko gida ko kuma zo ka gida wa aure da kai ce da wani aure sai ka zo wannan ma idan ba ku da na kuma ba ka kira ba wannan ba ana ba to ana ba kuma da mai kuma ka fito gida kana da wani dubu da ne ko ko sama da rayuwarka kuma a kan da kana da sama da miliyan ɗari na ta yi kana da motoci kai da kuɗi amma sai zama ya kawo kuɗi inda ba zai ci ana rabawa sai aka yi ko maka naira hamsin sai aka ce malam kwarar wannan naira hamsin da kai sai aka ta kuma hamsin ko wannan ba shi da ya kai kuma da kai ya fita wannan yana da kai da wannan zuwa to ana a matsayinka na ne kudin nan da ya kamata kai kurawa kafe kurawa kurawa ne ko to misali Allah shi ne mai kudin nan misali komai da komai na Allah sama na shi ne kasa na shi ne halitta na shi ne duniya na shi ne zagayarwa na shi to tun da ka haɗa Allah da wani wani bauta ka yi tarayya da Allah da wani to shi Allah mai komai da komai ne to shi Allah ya fi girma yadda wancan mai kullum da ma ke kare ko wannan wata kalmo to shi ma Allah ya fi girma ya kare wanda ka haɗa da shi da zai iya shi da biya ka za ka kawo da zai biya ba a ba kisa da kasu wa ma kuma yi illa ne ya abu da a bakar da yin da kisa a wurin ibada kar ka yi sai da ba a wurin ba mu wani abu kar ka bari sai da ba wanda kuma yanzu shi ke da wahala a wurin da yanzu kuma da muke da na sauye wanda yana yi da wani azumin nan ma yanzu wallahi wani yana yi zirka a gari sauran ibadu akwai mutane da yawa waɗanda suna yi ne don kada su samu ala da wasu suke yi zo a da kai ba don Allah ba sai an ka kura yana sannan ka kayi kyau sannan ka kayi kyau komai na ka yayi kyau sai an ta zo ka samu aiki na ka ya zama don ba don na ina ma a zuwa na a wajen da ana wani ka ba a mafi da Allah ya ce da Allah ya ce kana da wannan Allah ya faɗa wa kowane da ya kuma ya da tsara ku zo kan wannan da ya tsaya kuma wala ya fi da babu na babu na babu da yi wani da kan wasu da kuma a cikin wani matsayin iyayen jini ba in ta wannan amma idan sun zuwa baya sun yi ba kuma nan kuma sai Allah ya ga da wannan Allah an san wannan Allah iya faɗa ba a nan sai wani abu don wani annabi sai wani don wani akwai wanda ya kai masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a da ba magana da aka yi a baya ba da annaba ke yi ba ana yin horo mu ne wanda muke riya a cikin ayyuka rabu shi yana a ba addini da wanda Allah ba da Allah ba shi za ku ba mana kira mu da ba ko bai za mu yi saboda Allah kar ka yi sai da Allah kar ka bari sai da Allah shi za ku bi wanda ya wanda ya tarbiya yayi azkar ya gode ya sa a kuma bai ku gode shi kuma bai da wani damuwa in ba Allah ina ka fito Allah ina za ka je Allah me kake yi Allah me za ka yi Allah shi kullum za ka bari da cikin da ba Allah ko a wani lokaci shi kawai ku ba ba da Allah ba ku ba ba da domin haka yana cewa li kulli shay'in sa'adatu kowane abu yana da magogin da ake goge akwai magogin magogin ne magogin magogin akwai ruwan gilaso ne ruwan gilaso a sa kuma da ruwan ko akwai makodin yin shi da jan kowane abu akwai makodin da ake goge ita amma wata tsarin da zai goge da wala makodin zuciya shi ne a babban Allah shi ne mai kasa yanzu yanzu shi gobe da an shigo miki musamman ana wajiba yayin da aka shigo mai nan la ilaha illallah la ilaha illallah lokacin sai mun yi a kan yake a kan yake a duniya yake a alaƙa yake sai mun yi kawai sai ka fita kawai sai mun yi kawai kamar shi ne ba shi bane saboda ne ya kira Allah za ka kowane abu ina da makoni makonin zuciya la ilaha illallah da ka kuma da yin imani da Allah ya tabbata in ya samu wai baki Allah in ya rasa wai bai baki ba Allah fa amma da samu ina wata da yin wata ko fa amma hore wata abu hore ko da rabiya a faraman wa amma ina wata da yau ba fa kadara alaihi rizqa hore ko da rabiya a halin kafin ke nan shi in ya ji daɗi ake Allah in ya ji da wahala sai ya kauce wa Allah ana so kuma da daɗi da rashin daɗi duka yin imani duka da Allah shi sa ba wani kuje ba kuje a kayan gwamnati ba wani kuje ba kuma yi suke cewa farka yadda imanin yaro da kuka da ko ne ba ka da imani ko ba da imani ko dai ko da imani ne ne yawo kaga yawo Allah in ma a cikin akuwa yana tafiya a hanyar yana kuɗi da ma'aikata biyar ko duniya in yi ɗauka ba zai kira ba zai kira Allah ta wani Allah ta wani Allah ya ce kaɗan ne ya ga Allah ne wani Allah ya samu ya kira Allah in kuma ya dawo gida ya je ya daɗe bai dawo da ruwa ruwa ta kama shi da kuma rana tana tuka a cikin haihuwa tana kuɗi kira da kasuwa ruwa ya yi har ya yi sanyi tana mutu kula da yana da cewa wayo Allah na wayo Allah wayo Allah wayo Allah ya samu wayo Allah ya ce wa ana da kira ya ake ko da shi ne wannan in samu ya zo kuma wannan na kuyi na in ba ka samu ba ko ba wani rana wala ma ni a cikin hakika in ba ko rabu ake yi ana rabu ana rabu ana rabu sai rabu ya zo kanka ko da Allah ta kada za ka samu in kuma da zo kanka ba ka ba kullum ko mai rabu abin da yake da ba shi kada wani ma da yake da yake wani ko za ka zama a wani kokari ne sauki duk wanda ya samu sauki ya huta wahala wallahi da za ka kai imani da Allah ba ka furta ne da wani ba ka tabbata duk abin da yake wannan ne shi wala illa rabbul alamin amma in ka yi imani da Allah ba to kullum kana cikin tsoro tare da fama wani zai kashe ni wani zai kama ni da barka wani zai yi kaza wani zai yi kaza wani zai yi Allah ba an sani akwai amma in kai imani da Allah Allah zai tsare ka Allah zai kiyaye ka Allah ko ya asmu Allah ko mutum ya zo ya maka Allah ba zai ba shi dama wai ki ba da dama Allah shi ya sa ku da Allah da kurwa da faraki da na aka sa wani abu ya faru a kan manzon Allah ya yi tasiri wani bai hukunci ya yi ba ta manzon Allah yanzu aka haɗa aka yi wani rubutu aka yi wani goma sha ɗaya ana yi ana koyi irin na maɗaurin rubutu in ka tafi rubutu aya biyar ne na zuba aya shida da biyar da shida na sha ɗaya sai su yi ne farko annabi ya kai wata ɗaya yana yin wasu abubuwa ba cikin haka sai ya yi abu ba mai yi ba sai ya zo wani matansa kamar ba matan shi ba yana yin wasu abubuwa ne haka sai da duk wani mafarkin rijiya a wani wannan abu da aka yi aka zo aka fata aka kwakwace ayoyin nan guda goma sha ɗaya ko ɗauki ɗaya in ya karanta sai ya toba sai kullum sai ya warware in ya karanta sai ya toba sai kullum ya warware ina ka ce wani shugaban da fata da ko jini sai da kwari na yi wani mahauci wai za a fi a ruwa ne sai ya ce sai ya sai ka wani da ba no rayo ne kan da fata shi ya dauka da fata ne wai wai fata wace alani kuma wannan ne da fata ne wato tofi sun yayi rubuce ne wani fata irin na na na na da kuma ba na yi to ya da da yi ne ya ko ba yi ya ko ba na yi suna yi kuma in Allah ya ga dama sai ya tasiri saboda wa ma ba ku kafi ne illa tsawa in ka yi imani kana ganin wani zai yi maka wani abu sai a farka da shi ya ba ku ba yi ba eh kaga mutum ya zo zai kasuwa da ya hada da kuma mutum ya koma wai an ce mutum ya ba ku wani kuma wai ba sa ba ya ya ko kuma an ce kamar a kasuwa da bai san mutum ya ba sa ko kuma fara kasuwa da dabbobi ko nan ko fara kasuwa da kasuwa kaji ne shuk shuk shuk ga shi ne irin irin irin wannan tare da ko a ce ka ajiye ruwan masara ko ka ajiye masara a gida ko a ajiye rago da kodari ko a ajiye farin lalle ko a ajiye wani bakin lalle ko a ajiye wani abu idan ka yarda da wannan ka ka ba ba in kuma har wani ya gane kana tsoron ka ba ka ba kai imani da لا مانع في الحقيقة إلا الله ولا مهدي في الحقيقة إلا الله kuma a cikin manzon Allah yana cewa la adwa wala safar wala iya babu sanji a musulunci a ce za a wata gida kaza ba za ka yi arziki ba a wani aya a wani zai wallahi wallahi duk wato kwarar da mutane ko ta ba a ko kuma a ce idan idan an ɗaura aure sha dare sha dare auren nan ba zai dace ba ko idan an yi aure a cikin wata kuma auren ba zai dace ba ba an yi ba da an aure ba zuwa ga wani jawo ba ne suka fi yau suka wani abu da ta san wani mota suka ji kama a ji kama ta yi wata da jawo an ce mun ya wani wani ba ke an za a biya ya wani shi da wani ba a fara kafo shi da wata sama ba a yi tafiya sai ce mu su ce mutum mutum da ya kuma idan mutum zai yi bayan gida a wata sama da mace bayan gida mai ce kan yi mutum sama ya wani zai yi kyau ke idan mutum zai zo ya wata safar ya matse shi ta hanyar koma a kan yabo wata safar idan mace za ta haihu ta ya kawo kai to ana taro a matse ɗan da sai ya koma a gani ko mata bai to da haka ana so su yi da imani kullum ya ce shi ne mai hanawa shi ne komai da komai ku zo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah shi ne abun da ya bukata da haka Allah ta ba komai da komai ku ce mun ce da me yi Allah muslimu cewa lalle mu wannan musulmai ne mun yi wa Allah wala mun kai ta Allah na'am يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يا أهل الكتاب لم تراجون في إبراهيم ومغفرة لكم إلا من بعد أفلا تعقلون وأنا آية مصدر بني أسوأ وإن اليهود والجيلان saboda sauran kai suna ta zuba wannan in an ce kaza su ce kaza aikin kenan ana ta magana da su sun ce wai annabi Ibrahim bai wuce in ji Yahudawa sun ce abin Ibrahim ba na sare ne in ji da fara shi ne a wannan aya Allah ke ya kuma Allah wa ya ayar kitabi ka ce ya ko wanda aka ba da kitabi ya kuma da nasara lima tuhajju fi ibrahim menene ya sa kuna tsaya kuna jayayya kuna muku tsakaninku da Allah da manzon Allah akan maganar annabi Ibrahim kuna cewa yana son addini alhali ba a saukar da asaura da injila ba illa ne illa ne ba ne sai bayan wucewar annabi Ibrahim tsakanin asaura littafin da aka ba annabi Musa da wucewar annabi Ibrahim shekara hudu na tsakanin annabi Musa ma da annabi annabi Yusuf shekara ɗari hudu da wani abu annabi Yusuf kuma da ne wurin annabi Yakubu annabi ya kuma kuma dan annabi Ishaq ne annabi Ishaq shi ne dan annabi Ibrahim da ka tsakanin Asawa da Asawa annabi Musa da annabi Ibrahim da suke cewa bai kuke ne bai kuke ne shekara dubu ne tsakani to ta yaya aka yi annabi Ibrahim ya zama kuke ko an samu yahudanci ne bayan zuwan annabi Musa su ba da zama ba na siyasa ba ko a siyasa sun yi da kuma da guda da wani ba guda da wani akwai ni da ya yi bi ko sannan ba su da da zama ne zama kuma da kuma da kuma da kuma kuma akwai da bi sai mu ta sai ce ta ba ba ne ba dan bi ne sai wanda ya kai ya ce ai ya bi ne da na jama'a masu shekara su da zuwa sama ko shekara su da zuwa sama da suke lokacin da aka yi gaba a bayan da daura ba a cikin da kuma da yake akwai a cikin da kuma da yake ne ina da mutuwa da dan mai da ta a cikin da wani abu da Allah da garin da yake ne ya ce kana da ba da ya ce kana ko kamar yake ne ya ce kana ko idan kuma bai ji da kana ko to barin da daura duniya ta ba wani wata kana cikin da wani abu ne haka wanda yake sandan wani kuma ta ba da wasu yi yi yi ko ta yi yi da na yi ya kuma yi ya ba to misali ne na ba yahudanci ba samu yahudanci ba sai bayan zuwa annabi Musa shi kuma annabi Ibrahim tsakanin shi da annabi Musa ya ba annabi Musa kai ka sai da bayan kuma ta ka kuma ana da annabi Musa kuma nasara suke cewa annabi Ibrahim ba ta ne tsakanin annabi Isa da annabi Ibrahim shekaru dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da biyar tsakanin su menene zaman annabi Ibrahim ke mawarci tsakanin su wani shekara uku menene zaman annabi Ibrahim da na faranci tsakanin wani shekara dubu da ɗari tara da saba'in da biyar me ya zamanin annabi da kuma ya ka Allah ya ce a barka kuma menene ya sa wani annabi Ibrahim أنتم هؤلاء عاجبتم فيما لكم حاجبتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
wato an ƙara wa maganin ƙarfi ha an tuma ya ta ki za ku kuma ha guda ku ku waɗannan amma ba ce wa kai kai da kai kai da kai kai kai ko ha an tuma ha guda ya ku waɗannan mutane Allah yana yi da yawan na za mu mutum a tafi kiyama halin ku fi ma na kuma yi yawan ko kun yi tarayya shi abin da kuke sani a kai kuma tarayya a kan rabar musa da isa musa ko ya hutu kun yi zamani da adalci musa haka ne sun kun yi magana adalci nasara kun yi zamani da adalci isa kuma kun yi magana haka ne to bari mu kula shura shi ma ne da kuma yi kuma yasa kuke tarayya kuna mutu a cikin abin da ba ku da sani a kan kawai me yasa Allah yana da tsara wani da wala saboda me kuma da yayi da wala haka sai Allah ya ko wannan da kamar su da yake shi domin da kuma su da manzon da haka ba ba ta ba sai Allah yake cewa kuma tuwa fi ma laysa lahu min ilm me yasa kuna jayayya kuna mutu akan abin da ba ku sani a kai والله أعلم الله يقول أنا شيء مثلا قومي وقومي أنا شيء مثلا قومي شيء مثلا دع شيء مثلا يوم شيء مثلا دعوة شيء مثلا دنيا شيء مثلا لا يرى والله يعلم أما وأنتم لا تعلمون ما بعد
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان ولا نصرانيا ولكن كان هنيفا مسلما وما كان من المشركين فكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين في الله يهديه Allah ya kuma hukumu da kuma tsara da kuma mutum maka sun da kuma kuma mutanen maka wani jawa suna ce wani hukuma ta tabbatar da nabi Ibrahim ne sai Allah ya ce maka da Ibrahim da hukumu ina so ku sani annabi Ibrahim ba wani hukumi ba kaga an ma da ruwa ke nan sannan ne wala Ibrahim kuma annabi Ibrahim ba ba na fare ba ne kaga kuma an gama da su walakin ne walakin kana hanifa muslima ma'ana walakin kana hanifa annabi Ibrahim ya kasance ya karkata daga dukkan waɗannan addinai na guda biyu baya bangaren jihohanci baya bangaren da faransi da aka wajen kara hanifa da su zai zama da mirala to wani irin addini ke yi da musulma ne annabi ibrahim ba musulmi ne domin ya zo ne da irin abin da ban zama da zo ne shi ne allah na abu da irin da zama ba wala nufi da biki shay'an wala yattafi ba'duna ba'dan arbaban min dunillah هذا ولكن كان حميما مظلما فلما رضي الله يقول وما كان من المؤمنين وحيدا بارك في بني معنى بارك في بني